بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر shidda ga watan rabi'ul al hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 16 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 44 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida siratul mustaqim li mukhalafati ashabil zahim wallafar shekul islam Ahmad بن عبد الحليم Ibn عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جدك shi da gafara. littafin iqtida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne akan matsala mai muhimmanci a cikin aƙidar musulmai ita ce mas'ala ta alwala'u Walbara. bara ibn taymiya yana kwararo bayanai ne da bayani akan hujjojin da suke tabbatar da haramcin musulmi ya dinga kwaikwayon kafirai sawawan kafiran nan yahudi ne da nasara ko ko farisa ne da ru ma'ana kafirai ne masu littafi ko ko kafirai ne zaryan maguzawa babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen kawo bayanai daga alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai inganci da maganganun manyan malaman magabata tun daga cikin sabai da tabi'ai da sauran malamai har zuwa zamanin da yake rayuwa don tabbatar da haramcin koyi da kafirai a cikin al'adunsu da tunaninsu da ɗabi'arsu da yanayin zamantakewarsu da bukukuwansu da dukkanin al'amarin da ke da alaƙa da rayuwarsu Allah ya saka mashi da alkhairi abin da ya karantar da mu a ainihin karatun da muka yi a baya yana tattauna mana ne akan matsalar da ya kawo dangane da ainihin wato abinda ke da alaƙa da koyi amin girmama larabawa cewa na daga cikin al'amarin da ya tabbata a cikin aƙidan musulmai akwai girmama larabawa da girmama larabci da girmama mutanen ƙasar makka ƙuraishawa da dangin annabi sallallahu alaihi da mutanen gidansu banu hashim da sauran waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama to anan ne har sai fara magana akan matsalar kafa'a ma'ana samun daidaito tsakanin ma'aurata guda biyu a wajen dangantaka da wajen ainihin wato a ilmi da kula da addini da wajen sana'o'i da makamantansu to muna cikin wannan magana ne sai lokaci ya kure zamu tashi inda yake cewa wa hadha min mahtajja bihi aktharul fuqaha'i alladhina ja'alu al-arabiyyata min al-kafa'ati bin nisbati ila al-ajami wannan hadisi da aka kawo na kissar salmanul faris wanda ya ce shi ba zai yi ma larabawa limanci ba su tun da larabawa ne su shiga gaba su limanci malam idotemiya ya ce wannan na daga cikin abin da wasu da dama daga cikin malaman fikihu suka kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a lura wajen kafa'ar aure to hadda yaren larabci dangane da wanda ba balarabe ba in yana son auren balarabiya to za a iya cewa a'a shi ba tsaranta ne a aure saboda shi ba balarabe bane wahtajja bihi ahmadu fi ihdar riwayataini ala annal kafaata laysat haqqan liwahidin mu'ayyan ahmad ibnu hanbali ya kafa hujja da wannan ainihin wato magana a ɗaya daga cikin riwayoyi biyu da aka samu daga gare shi a inda ya ba da fatawa cewa ita bayani matsala akan kafa'a ɗin to ba haƙƙi ba ne na mutum ƙwaya ɗaya sananne ma'ana haƙƙi ne na tattaruwan mutane ma'ana idan mutum yana neman aure wane ne wanda zai ce wane ya cancanci a bashi auren nan ko bai cancanta ba to ba maganar mutum ɗaya ba ne maganar dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki ne a kai bal hiya min al-huquq al-mutlaqa fi nikahi yace suna daga cikin wato haƙoƙi wanda suke sakakku a cikin aure hatta innahu yufarraqu bainahuma inda adamiha cewa ana iya ma a raba tsakankanin auren inda ba a samu kafa'ar cikakkiya ba wahtajja ashabu shafi'i wa ahmad wa ahmad bi hadha ala anna sharafa mimma yastahiqu bihi at-taqdim fi as-salah mimma yastahiqu bihi at-taqdim fi as-salah al'imamu ahmad da ainihin wasu daga cikin shafi'awa sun kafa hujja da wannan kissa ta salman al-farisi akan cewa darajar mutum na daga cikin abin da zai sa a sa shi gaba a wajen sallah bayan an samu duka wane malami ne wane ma malami ne duk sun iya katon alkur'ani da sauran abubuwan da ake bukata to idan suka daidaita a nan za a iya duba to wane ne ke da dangantaka da ta ɗara wa ta ɗayan wannan na iya zama abin da za a yi amfani da shi a bashi mufadala a bashi ainihin zarceceniya akan dan uwansa wallahu ta'ala ala yace wa mislu zalika ma rawahu muhammad ibn abi umar al-adni haddathana sa'id ibn ubayd qala anba'ana ali ibn rabi'ata الربيع بن فضله أنه خرج في اثني عشر راكبا wannan tabi'i mai suna rabi'u dan fadla yace ya fita shi da wasu mutane goma sha biyu kulluhum qad sahiba muhammadan sallallahu alaihi wasallama ghayrahu yace dukkanin waɗannan mutanen sahabbai ne sun zauna da manzon Allah in banda shi wato rabi'u dan fadla din gabaki ɗayan su sahabbai ne Allah ya ƙara musu yadda wa fihim salmanu lil faris a cikin sa akwai babban sahabi salmanu lil farisi radiyallahu anhu wa hum fi safarin yace wannan tafiya ce suka kama hanya za su je wani gari fa hadarat salatu sai lokacin sallah yayi fatadafa alqaum sai mutane suka dinga tura junansu wannan ya turawa ne shiga kai mana shi kuma ya zame a sake tura wani shi ma ya zame ayyuhum yusalli bihim ana ta neman waye zai musulmanci fa salla bihim rajulun minhum arba'a da wani ya shiga a cikin su sai ya musu sallah sallar da ya kamata ayi kasru ayi raka'a biyu sai kuma ya musu raka'a hudu ma'ana sai musu itimami falamman sarafa yayin da ya sallame qala salmanu sai salmanul farisi ya ce ma haza yau mai kenan kuma wannan alagafa ta malam Mahaza wani irin aiki ne wannan Mirara salmanu ya ta maimaita wannan kalma ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce nisfal marbu'a rabin wannan raka'a hudun ya kamata kai mana nisfal marbu'a za a yi wato mushi a mushi nasba ai sallibina nisfal marbu'a kai mana sallah raka'a biyu ne qala marwanu ya'ani nisfal arba'i marwanu ce ainihin wato yana nufin rabin hudu biyu kenan nahanu ila takhfif afqaru mun fi bukata zuwa ga takaita mana sallah fiye da ka cika mana mu matafiya ne fa qala lahul mu sai mutanen suka ce sallibina ya abdullah ya abu abdullahi kai aida kai ka ci gaba da yi mana sallan ka dinga yi mana sallan mana anta ahaqquna bi zalika ka mu cancantar limancin nan la an faƙala la ya ce a a an tumbanu isma'ila ne a'immatu ku ‘ya'yan isma'ilu ma'ana larabawa ku ne limamai wani hannun wizara'u mu mataimaka ne gare ku wani hadisi alimamu tsabari ya fitar da shi a cikin tafin tazibul asar da ainihin ibnu abi shaiba a cikin musannaf ɗinsa ina fata mun gane wannan jama'a to a takaice game da ainihin na'am wallahu musta'an alal misali a ce watin mace ce daga wata kabila sai mutumin da ke neman ta ake ganin kabilar da ya fito ko yaren da ya fito ko irin sana'ar da ya gada ko kimarsa a cikin mutane ta gaza kimarta shi menene hukuncin shari'a game da wannan wani ita ce matsala ta alkafa'a wato daidaito da ya kamata a samu tsakanin ma'aurata daidaiton da za su samu wajen watan abubuwan da malamai suka ayyana a matsayin abubuwan da ke da alaka da wannan malaman da suka kawo batu akan kafa'a sun yi hujja da maganganu daban-daban ma'ana ba a samu tsayuwar zance a gun malamai game da ko da gaske ne shari'a tana batu akan wannan kafa'ar ko ba ta yi sun kawo maganganu wanda suke ganin wajibi ne a kula da kafa'a wajen hada aure daga cikin abubuwan da suka kawo duk da wasu maganganun ba ingantattu ba ne amma akwai hadisi wanda al'imamu ahmad ya fitar a cikin musnad wanda hadisi ne ingantacce kissar ainihin aure da aka kulla tsakanin abdullahi dan umar da 'yar gidan usmanu dan maz'un usmanu dan maz'un sahabi allah ya kara masa yadda lokacin da zai rasu sai ya wasici cewa matsanin shi mai suna kudama ibn maf'un cewa ga yata nan a baiwa wani ko kuma kai ka rike ta wannan da ya rike ta sai ya ma yar kanwashi amin ya aura ma ɗan kanwarsa wanda shi da yarinyar dan wa da dan kani ne Abdullahi ɗan Umar ɗan kanwata ne sai aka aura mashi ita Abdullahi ɗan Umar ya ba da labarin cewa bayan an ɗaura auren sai mu ɗan shi uba ya je ya ziga uwar ya ce me zaki yadda a ba da ɗan yake ga talaka shikenan sai yarinya ta butsare har al'amari ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je gaban manzon Allah Abdullahi dan Umar yake cewa ya Rasulullah wallahi ban gaza ba a matsayin abin da nake mata kuma ni inta ne sai annabi ce to kai hakuri mareniya ce ka'ida ba a yi ma mareniya aure sai ta yadda malaman suka ce a shahidi shine manzan Allah bai musa mushi cewa shi ba ba ne manzan Allah bai musa wannan ba ko manzan Allah baya kyala abin da ba daidai ba da haka ya yi takariri kenan akan lallai akwai kafa'a tsakanin wannan miji da wannan mata sannan kuma kafa'a abin lura ce wajen aure amma me ya hana wannan ya tabbata saboda wani mani'i shine kasancewar yar ta zama ainihin mareniya sun yi hujja da wannan wajen tabbatar da kafa'a su ko malaman da suke ganin sam babu wani abun lura a wajen kafa'a kawai abin da za a lura shine in dai akwai mawadda to kawai a yi aure su ne waɗanda suka kawo umumiya irin faɗin Allah malmu'minu na ikuwa irin faɗin Allah inna akramakum indallahi ku irin faɗin Allah wallazi khalaqa minal ma'i basharan waje alahun sihiran wa nasaba nasaban wa sihira irin waɗannan ayoyin da suke nuna dukkanin musulmai ɗan uwa ne annasu sawasiya ka asnanil ka asnanil da ire-iren waɗannan hadisai su suka kawo suka kafa hujja da su da kuma hadisai waɗanda suka zo suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini an kulla wasu auratayya waɗanda a zahiri sun saba ma wannan mabda'in na kafa'a kamar hadisin abu dawuda na an kihu a batsiba akwai abu tsiba wanda wanzami ne ya nemi auren wata babbar ya ya wadda ake ganta yar manya suka hana manzo Allah ya ce musu an kihu a batsiba kama hadisin julaibib da wannan aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema mashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura ma Usamah dan Zaid ko Zaid bin Zaid da auren Zainab ko kaman kuma akwai hadisin Aisha da tarwaito a cikin Bukhari cewa Abu Huzaifa dan gidan wato Utba kenan ya yi tabanni tun a jahiliya ya tabannin Abu Salama abun nan kai eh, Salim Salim Maula Abu Huzaifa wannan babban alaramma wanda kuma bawa ne tun a jahiliya ya tabanninsa suka tashi musulunta tare suka musulunta tare suka gudu suka yi hijira lokacin ana guduwa tare ya je ya aura mashi kuma yar wanshi wanda yake rike da ita ita ce hindu yar gidan walidu dan utuba kuma za Allah ya tabbatar da wannan auren hadin hadisi yana cikin bukhari malamai da suka kawo waɗannan suka ce kaga waɗannan abubuwan suna nuna babu wani ikibarin kafa'a domin gashi an auri waɗanda ake ganin ba tsararrakun juna bane haka bilalu ya auri balarabiya haka ga sunan irin wannan kisoshin da dama almuhim abinda malamai suka yi ta haƙiƙi daga ƙarshe idan ka karanta littafai irin su majmu'u sharh muhazzab na imamun nawawi da littafin almuguni na ibnu qudama da kuma littafin subul salam nan kusa ma kenan da fathul bari da ainihin nailul autar shine cewa kafa'a a wajen dangantaka to bata daga cikin abubuwan da ake itibari saboda faɗin manzala sallallahu da yake cewa Allah ya tafiyar muku da ubiyatal jahiliya inna Allah kad azhaba ankum ubiyatal jahiliya Allah ya hana wato girman kan maguzanci wanda girman kan yana komawa ne zuwa ga ɗayan abu biyu ko dai da gaske ne na fi ka a dangantaka sai na ma girman kai to istitala kenan ko kuma ƙarya ne ban ma ka ba amma zan maka girman kai to wannan kuma jabberanci ma kenan ma'ana takabburanci ne baka ma fi mutum ba a asali amma sai ka nuna kafi shi to Allah ya hana wannan a cikin addinin Allah ba a yi shi amma akwai sauran abubuwan da ake itibari da su a wajen kafa'a daga ciki akwai hurriya tsakanin ɗa da bawa hadisin barira shi ke tabbatar da wannan cewa mace 'ya ba ta auren bawa sai dai bawa da baiwa ɗa ya auri ya sannan ana kuma ba da muhimmanci kwarai wajen kallon kula da addini a itibaru din fil saboda faɗin Allah da yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da kuma afaman kana mu'minan kaman fana kaman kana fasika da faɗin Allah da yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika bisa fasara waɗanda suka ce anan ma'anar shi baya aura kar a bari mazinaci ya auri wanda ba mazinaciya ba ibnu hazmin wanda shi gaba ɗaya ma ya buge duk wata kafa'a ya ce musulmi kowane iri ne ya halasta ya auri kowace irin musulma mafi ɗan iskan musulmai zai ya auren mace mafi ta ƙawa a cikin mata haka ibnu hazmin ya fara a cikin muhalla amma sai ya ce amma da istisna'in zina banda mazinaci saboda wannan aya kaga zahiriya kenan yace da istisna'in mazinaci amma dan yana shan wiwi ko yana dauke dauke ko baya sallah akan lokaci ga wata ustaziya rama zai iya aurenta ba matsala bane in ji ibnu hazm wal uhdatu alayhi na fata mun fahimci wannan almuhim wajibi ne a kula da kafa'a wajen addini kar a sake a bar mutumin da ba shi da kula da addini ya auri mace mai kula da addini wanda aka santa mai kulawa da ainihin ibadoji da addini da kamewa da mutunci domin zai sa rayuwarta a cikin kunci ko ya lalata mata addininta ko ya barnatar mata da imaninta babu shakka wannan malamai sun ba da kulawa kwarai wajen shi hakanan kulawa da matsala ta dukiya wadata ko rashinta wajen kafa'a shin za a lura da ita ko ba za a lura ba nan ma malamai suka yi maganganu daban-daban an kuma altabancan za a gansu wasu kafa hujja da hadisin in amma mu'awiyatu fa innahu su'ulukun manzo Allah ya ce ma wata mata ai mu'awiya fatararre ne me zaki da fatararren miji wanda ba shi da ko kwandala suka ce to kenan ana duba wato wadata da abun hannu da wanda yake da akwai wasu kuma suka ce a ga aya karata ce in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli maganganun da malamai suke suna yin istinbati suna ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce don a zauna lafiya don shi aure in ba a samu daidaiton tunani ɗin nan ba to babu zaman lafiya ba za a samu abin da ake nema na ulufa ba wallahu alam hakanan sana'a hirfa shin zai yiwu a ce wani mai tallar rake ne ya ga wata 'ya ita kuma likita ce a shika ya ce zai aure ta ko babban ma'aikaciyar banki ce ko babanta wani babban attajiri ne ko ‘yar kasuwa ce tana da hannayen jari a kamfanoni da dama shin wannan zai iya wata alhajiyar birni ce ga wani ustazu mahaddaci yana karantawa islamiyya ita kuma babban mace ce ana ganinta da kima a mataki na tattalin arziki ko zai yi aure ta babu shakka wannan zai yi babu shakka zai yi maganganun da malamai suka yi akai ba sa kora haka don a aikace an samu musulmai suna yin haka wallahu ta'ala a'lam almuhim abin da yake mafi muhimmancin da ba a compromising wajen kallon shi a aure shine alkafa'atu diniya tsoron Allah da bin doka Allah da kuma makamantan abubuwa irin waɗannan a ƙarke malamai suka ce idan aka ɗaura aure babu wannan kafa'ar shin sharaɗi ne akan ingancin aure ko ko sharaɗi ne akan kamala anan ma sahihiyar maganar da suka yi shine sharaɗi ne akan kamala ba za a raba ba sai in ɗaya daga cikin atraf ɗin auren bai yadda ba sannan kuma duk wannan ana yi shi ne fa mace wadda take ƴar ƙarama wadda bata riga ta riƙa ba idan aka bar mace ta riƙa to ita ke da yancin zaɓa wa kanta waye inta wannan shine kamar da muka ji game da wancan hadisi na ainihin Abdullahi Ɗan Umar game da marainiya akwai hadisai da suka zo manzo Allah ya ba da hukuncin a raba wasu auratayya eh, saboda ƴaƴan da aka wa auren ba su yadda ba duk da iyayen suna ganin sun zaɓa musu abin da ya dace da su wallahu ta'ala a'lam wannan ta takaice kenan jama'a dangane da matsala ta ainihin wato kafa'a da malam ibnu taymiya ya taba ta anan wajen wallahu ta'ala a'lam riƙaƙiya na ce ita ce wata riga ta girma ta zama zatul khidri wadda take eh, ba kwaila ba yawa ta shekara ashirin zuwa da biyar ta yi karatun boko ta san duniya ta iya shiga intanet ta leke-leke ta saba ganin maza suna kallon ta yaushe za yi wannan auren dole bai yiwuwa ma yi fitina kawai za a yi ta yi amma in ya karama ce tana js1 ko js2 ba ta da wani wayo sai a ce ma za a yanka ta kuma dole ta ga kamar da gaske ana yanka mutane Allah shi kyauta وفي المسألة آثار غير ما غير ما ذكرته في بعضها نظر يجي a cikin wannan mas'ala ta kafa'a akwai hadisai waɗanda ban ambace su anan ba wasu daga cikin su akwai tababa game da ingancin su kamar da muka ambata wa ba'dha mawdu'un wasu ma hadisan karya ne wa aidan fa inna umar ibn al radiyallahu anhu lamma wada'a diwan al-ata Allahu umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a zamanin halifancinsa lokacin da ya buɗe hukumar raba tattalin arziki hukumar raban tattalin arziki ga musulmai kuɗin da gwamnati samu na musulmai ne na al'umma ne to sai ya buɗe hukuma ta musamman diwanul ata wadda ta yi list ɗin gaba ɗaya sahabbai da 'ya'yansu da matansu da bararrun bayinsu da duk jama'ar da ke da ruwa da tsaki akan kafa gwamnatin musulunci sai da aka rubuta sunayensu kakaf kowa aka rubuta mashi kamar ka ce aka rubuta mashi fansho kenan ko honorarium ko za zaka kira shi da suna aka rubuta mashi wani kuɗi da za a dinga ba shi duk shekara ko duk wata ko duk bayan lokaci kaza kuma wannan kuɗin da wannan rubutun sunayen an yi su ne gwargwadon sai ce kataban nasa ala an ansabi ya rubuta mutane ne gwargwadon darajar dangantakarsu fa bada bi aqrabihim fa aqrabihim nasaban ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya fara da mafi kusanci da mafi kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma qtalatil arab falamma arab sai da ya gama lissafa larabawa gaba daya zakara al-ajama sannan ya ambaci wadanda ba larabawa ba haka za kana diwanu ala ahadi al-khulafa'ir rashidina haka wannan ainihin hukuma ta kasance a zamanin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'i da sauran sarakuna halifofi min bani umayya daga cikin banu umayya wa waladul abbas da jikokin abbas daular abbasiya kenan ila an taghayyara al'amru ba'da zalika har zuwa lokacin da al'amari ya rikice bayan waɗannan zamunna sayyidina umar lokacin da zai wannan rubutun aka ce to ka fara da kanka mantan da kai ne halifa yace a'a da umara haythu wada'ahu Allah ce ku kyala umar inda Allah ya ajiye shi ma'ana kai shugaba ba da kanka zaka fara ba da za ka fara da waɗanda suke gaba da kai ne waɗanda suka fi ka cancanta su ne talakawa da sauran mabukata da waɗanda abin ba a hannunsu yake ba a lokacin na umar ya fara da ambatan jikokin manzan, Allah sallallahu sirkan manzon Allah sallallahu matan gidansa su ne a kan gaba wajen lissafin sannan ya ƙara sauran banu hashim daga banu hashim aka tsallaka banu kaza har sai da ya zo kan banu adiyin sannan ya saka kanshi a cikin inda Allah ya ajiye shi to dake kuma ya bi Allah ya bi dokar Allah ya ji tsoron Allah al'amuran shi sai Allah ya daga shi fiye da wasu ɗaiɗaiwan banu hashim din ma sayyidina Umar Allah ya daga shi fiye da wasu ɗaiɗaiwan mutanen da suna cikin kabilun da ana ganin a Makka wannan kabila ta fi kabilarsu domin a Makka da banu hashim da banu makhzuma da banu umayya duk waɗannan suna gaba da banu adiyya a daraja a makka waɗannan ƙabilun guda uku su ne suke da ainihin wato nufuzi musamman banu hashim da banu umayya tun a jahiliya suna da ja'in ja game da su wane ne ke gaba da sauran sannan banu makhzuma sannan banu abduddar sannan akai kan banu tai kabilar su sayyidina abubakar ma kenan kafin a kawo kan banu adiyya su ne kabilar su umar dan khattab amma da ya ji tsoron Allah ya yi taƙawa ya bi dokar Allah shugabanci irin manhajin annabta sai Allah ya ɗaga darajar shi to za mu zo mu je ibn taymiya zai ambaci wannan cewa ko da ka fito a wata ƙabila ko wani dangi ko wani zamani da ake ganin a baya yake ga ɗayan zamanin ko dangi ko ƙabila mutum shi kaɗai ala fardihi zai iya samun ɗaukaka fiye da waɗanda suka gaji ɗaukaka idan ya yi abin da ake samun ɗaukaka da shi kamar da muke gani a rayuwa za a iya cewa gidan suwa na suna da gadon arziki wani kuma ya taso a gidan talakawa zai iya neman arziki ya samu ya ɗara waɗancan daraja ko gidan suwa na suna da gadon ilimi sai wani taso a gidan jahilai in ya nemi ilimi ya samu sai ya ɗara waɗancan masu gadon daraja duk mana ganin wannan a rayuwa babu kuma wanda yake musu hakika ce a rayuwa da ba da za ka iya inkarinta Galibin da suke rike da mukamai yanzu na ilimi da mukamai na sarauta da na jagorancin al'umma a ƙasar nan galibin sun kabi tarihin su wasu ma ba san suwa iyayensu ba wasu iyayen talakawa ne wasu iyayen jahilai ne wasu iyayen wasu kabilu ne da ake ganin su makaskanta bisa yadda muke sannafa mu. amma yanzu su ne wanan mu da wanan mu da wanan mu me yasa saboda sun yi aiki sun yi kokari sai suka cimma wannan matsayi ashe babu wani matsayi da mutum ba zai iya cimmawa ba Dan wai ya taso a cikin wasu mutane da ake ganin asali ba su da matsayi almuhim shine daraja mutum ne ke iktisabunta ba wai jinin da ke jikinka ne ke baka ita ba kadai jinin da ke jikinka zai iya baka asalinta ne ko ya baka wato karsashin samunta ko ya baka dama opportunity inda ka taso shine dangin ku suna da karatu ko suna da kasuwanci ko suna da wani hanyoyi na daga mutane nan da nan kaga ka samu dama amma wannan damar in ba kai kokari ka more ta ba sai ka fi kowa wulakanta ina fata muna gane wannan a takaice sai yake cewa wa sababu hadha al-fadl wallahu a'lam menene dalilin da yasa larabawa suke da falala fiye da sauran mutane Allah shi fa sanin daidai amma wataƙila dalilin haka shine maktusu bihi fi uqulihim abinda aka kebance su da shi a cikin kwakwalansu wa alsinatihim da harsunansu wa akhlaqihim da halayensu wa a'malihim da ayyukansu wa zalika annal fadla yadda abin yake ko saboda shi falala tana zuwa ne imma bil ilmin nafi' ana samun falala ne a duniya da ilimi mai amfani wa imma bil amali salih ko da aiki mai nagarta menene ilimi mai amfani shine ilimi na gaskiya ilimin addinin musulunci ko ilimin rayuwa yana cikin ilimi mai amfani idan ya kasance ana tafiyar da shi bisa tsarin da ilimin ya ce a tafiyar da shi shine ilimin addini a yi shi mai nagarta a karantar da shi a yi aiki da shi a lazimci karantarwa ta sai zama ilimi mai amfani in ma ilimin rayuwa ne a yi shi mai nagarta a lazimci karantar manhajinsa kuma a ainihin tafiyar da shi bisa ma'arufi ya zama ilimi mai amfani haka aiki nagari ya cika sharuɗan imani da ainihin wato ikhlasi ya kuma cika sharɗan kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa ya zama aiki nagari waɗannan abubuwan guda biyu su suke baiwa bawa ɗaukaka a nan duniya da kuma a ranar alkiyama wal ilmu lahu mabda'un yace ilmi yana da ka'idar da ta ne ake samun shi wa huwa asalin yadda ake samun ilimi quwwatul aqli ƙarfin basira farko tukuna allazi huwa alfahamu wal hibz wanda ƙarfin basira take ba mutum damar ya fahimci ilimin kuma ya iya rike shi yadda nan gaba zai iya bada output ba koya kadai ba sai mutum yana da ƙarfin kwakwalwa yadda in ya koya zai gane sa'annan kuma bayan ya gane nan gaba zai iya istihdarun wannan ilimin dan ya iya tsotse shi ya rike shi a cikin zuciyarsa abu na biyu kuma wa tamam da kuma cikar ilimin wa huwa quwwatul mantiq shine karfin kwakwalwa ta wajen iya furtawa allazi huwa albayan wal ibara wanda shine iya yin bayani dalla dalla da kuma iya tsara zance ma'ana bayan mutum ya ya fahimta sanda ake koya mishi bayan ya fahimta kuma ya haddace sannan sanda yazo bayarwa Allah ya mishi baiwar iya bayar da abu ya zama yana da bakin da in ya zo faɗa za a ji za a gane za a saurara in ya zo rubutawa zai rubuta abin da zai yi amfani akwai mutane da Allah yake musu waɗannan irin baiwar su ne waɗanda kake jin sun shahara a cikin ilimi idan ka ɗauki kamar malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi na iya tuna malam Ja'far akwai lokaci da zo garin nan a makarantar haya Islam lokacin muna karantawa a wajen bai zo da nufin zai yi jawabi ba ana wani taro aka ce kawai to ana so malam kai mana jawabi akan kaɗan sanya albarka a wannan taro taro ne na yaya ɗalibai mata da ya miƙe kawai sai fara magana akan muhimmancin ilimin mace haka ya fara jero maganganu kai ka ce ya yi kamar mako guda ne yana shirya wannan lacca to kaga wannan alama akwai bayani da ainihin fasaha wajen ibara haka malam albani namu ne yake ko da sallah aka gama ya miƙe zai muku nasiha ta minti uku hudu biyar sai ka ji kamar an yi zaman darasi ne wanda an yi gama idadi na ainihin wato karatu awoyi da dama akwai ire-iren waɗannan mutanen waɗanda za a gansu a kusan kowane fanni ko kowane tsarin rayuwa a cikin 'yan kasuwa akwai su a cikin 'yan siyasa akwai su a cikin kai ko a cikin barayi in ka zauna da su za ka ji wani mai fasaha ko a cikin 'yan iska har ka dinga fatan ina ma da a ce wannan ilimi yayi Allah ya ba shi baiwar iya zance da iya jan hankalin mutane ina ma a ce malami ina jin kowa a cikin mana zai da misalin wani irin haka da ya sani to wannan yana zuwa ne daga kuwatul mantiq karfin basira wajen bayar da output wani kuma zaka ga an san ya dade akwai wanda misali an san a tarihi ya dade yana zuwa makaranta ya yi shekara da shekaru duk inda ka je karatu zaka gan shi ko kuma ya yi karatun boko har ya yi postgraduate wani har yana da phd aka ba shi ɗalibi aka ce da sai ta mamaki ce wannan wai ya ma iya abin da ake cewa ya kwairu kuwa saboda yana da iyu e yana da aibi a bakinsa ya rasa yadda zai yi faɗa abu ya ta in ina ya ta wa in to wannan galibi irin muke nan amawa waɗanda ba mu da fasaha ta a zo a gani sai dai ainihin wato kawai Allah ya sa a cikin shi galibin mutane haka suke ɗaiɗaiwa ne suke da irin wancan fasaha da irin wancan ƙwarewa to ta nan ake samun al'ilmun nafi wal arab su ko larabawa hum afhamu min ghairi to Allah ya basu waɗannan baiwar wajen fahimta fiye da wasunsu wa ahfazu haka wajen hadda wa aqdaru alal bayani da wajen iya wannan zance Allah ya basu duka yarhamukallah wa lisanuhum harshen nasu atammul alsina harshen larabci yafi kowane harshe cika bayanan wajen bayani wa tamyizan lil da iya bambance ma'anonin abubuwa jam'an wa farqan inda abubuwa suke shiga junansu da inda suke rabuwa da junansu yajma'ul ma'anil kathira fil labdil qalil Yaren larabci zai iya hada maka gundarin ma'ana mai yawa a cikin zance kankani idza sha'al mutakallimul jam idan mai magana ya so ya dunkure maka magana da ma'ana mai yawa a cikinta summa yumayyizu baina kulli shay'aini mushtabihaini sannan ya iya bambance maka tsakanin kowaɗanne abubuwa guda biyu masu kama da juna bilabzin akhar da ainihin wato lafazi wanda yake daban ghairu muktasarin wanda bai takaita ba ma'ana balarabe zai iya maka magana a dunkule kuma zai iya yinta dalla-dalla a dunkule sai ya zama kalmomi kaɗan amma ma'anansa ninkin ba ninkin waɗannan kalmomin a bayyana kuma zai iya maka magana wadda wata kalma ba ta ba da ma'ana sai wannan ko da ka ga wata kusa da ita ma'anarsu ba ɗaya ba ne ko da kana jin kamar iri ɗaya ne ma'anarsu ba abu ba ne wanda yake iri ɗaya akwai su da yawa a cikin larabci al'adbad suna nan kalmomi masu kishiyanta juna masu ba da ma'ana kishiyar junansu kalmomi waɗanda suke mutashabihat wanda suke kama da juna kalmomi waɗanda suke mutaradifat wanda suke iya zama a mahallin junansu amma kuma kowannensu akwai inda ma'anar wannan ta tike da inda ma'anar ɗayan ta fara misali kaman tamma da akmala za ka ga kaman iri ɗaya ne suna da bambancin ma'ana kaman ainihin ƙala da natsaka suna da inda ma'anar ta haɗu suna da inda ta rabu kaman amila da fa'ala kana ganin kaman iri ɗaya ne ko suna da inda suka haɗu suna da inda suka rabu kamar ainihin wato nama da na'asa suna da inda suka haɗu suna da inda suka rabu ga sunan dai haka iri-iri daban-daban ire-iren waɗannan abubuwa sanannu a cikin littattafai na ainihin lugal arabiya babu shakka akan wannan ya bai wa larabci miza da fasaha da ba a same ta a cikin wani yare ba wannan da makiya da masoya larabci duka suna itirafi ma larabci da wannan falala da Allah ya bashi wataƙila wannan yasa cikin hikimar Allah Allah ya kimsa ma yaran waɗannan ainihin abubuwa tun kafin ya aiko da alkur'ani domin ya tashi aiko da alkur'ani zai aiko da littafi ne ga garagasa sai ya zaɓi harshe ya mai da harshen shi ma ga garagasa ya zama harshen ya ɗara sauran harsuna a wajen fasaha shi cikin hikima Allah sai ya aiko da littafin shi na alkur'ani sai littafin ya ƙara enhancing ya ƙara haɓaka yaran shine yaran gashi nan har yanzu a duniya ana ta ƙoƙarin sanin sarorinsa, ba a iya sanin sarorin shi baki daya Allah ya sa mu dace kama tajiduhu min lokacin fi jinsil haywan yake kamai da zaka samu game da harshen larabci irin abin da ya faɗa game da jinsin dabbobi Fahim masalan su larabawa ala sabil misal yu'abbiruna anil qadar mushtarak bainal haiwani suna ba da ainihin wato bayani game da gwargwadon abin da aka yi tarayya tsakankanin dabbobi da ibaratin jami'a da ainihin lafuza wanda suke masu kama da juna thumma na baina anwa'i sannan sai su rarrabe tsakanin nau'o'in dabbobin fi asma'i kulle amrin min umuri a cikin sunayen kowane abu da ke da alaka da dabbobin min al-aswati na daga cikin sautukan dabbobin wal auladi da 'ya'yan dabbobin wal masakini da wajen kwanan dabbobin wal atfali da jinjirayen dabbobi ila ghairi zalika min khasa'is lisan al-arabi da abubuwan da ba waɗannan ba daga cikin siffofin harshen larabci allati la la yastarabu fiha wanda ba a yin wani kokwanto game da ita abin da yake cewa shine lafazin al-haywan in ka shi a matsayin wato generic name suna wanda ya haɗa komai sai kuma ka rarraba misali akwai al ibulu akwai al akwai al-ghanamu misali ka sake daukan al-khailu za ka sake raba su zuwa gida-gida akwai alfarsu akwai al'awabidu akwai alhaikalu ga sunan kala daban-daban in ka sake ɗaukan za ka sake raba su gida gida gida har zuwa ‘ya'ya ƙananan doki ɗan shekara ɗaya sunan shi daban da ɗan shekara biyu ƙananan raƙumi ɗan shekara biyu daban da ɗan shekara uku wanda aka fesa tagwaye daban da wanda aka fesa ɗaya ɗaya mai jan jiki daban da mai farin jiki haka wurin kwanciyarsu haka irin nonon da ake tatsa a jikinsu sunan wanda aka tatsa da dare daban da sunan wanda aka tatsa da rana haka za ka yi ta jin wannan bambance-bambance mai ban mamaki shi sa sa da littafai kitabul khaili kitabul khaili kala-kala kitabul haiwan na jahi kitabul haiwan kubra duk muna da su anan akwai ta kisa da ta faru tsakanin asma'i da wani malamin nahau wanda abokin husuma shi ne doki ne aka ajiye haka in Garman doki a fada wani sarki aka ce daga cikinsu ana son kowa ya lissafa sunayen gaɓoɓin dokin nan wanda ya fi ambatan bambanci tsakanin gaɓoɓin to dokin nashi ne asma'i sai da ana dafa jikin dokin duk inda aka dafa ya ce nan sunan shi kaza nan sunan shi kaza sai da ya ba da sunan gaba-gaba a jikin dabban tafi guda dubu uku kawai sunan gaba-gaba da ke jikin doki a jikin kunnen shi misali sunan ƙarshen kunnan, daban da sunan mahaɗar kunnan da jikin jikin shi daban da sunan ramin kunnan, komai da sunan shi sannan ka ce ya ɗauki doki na tafi ya ce idan yana so ya ba abokin husuman nashi haushi sai ya hayo dokin ya zo da shi majalisar da ake zama ana fira irin kulmutu da zikun ɗin a shahid ne larabawa Allah ya yi ma yaransu wannan yalwatar yalwa wanda za ka tarar da ita a kan dukkan abin da suke ambata haka a cikin mutane sunayen mutane daban-daban da suke da shi da sunayen ainihin kamannin kalar jikin mutane da sunayen yadda gashin mutum ke juyawa kai komai suna da sunan shi komai suna da yadda suke abbara shi Allah ya ba su wannan fasahar ce duk wannan abubuwa sanannu ne a cikin harshen larabci waɗanda ba za ka iya disputin ɗinsu ba ya ishe ka misali za ka iya samun kamus kamus ɗin larabci sai ka samu littafi mujalladi talatin duka kamus ne duka bayani yake akan ma'anar kalmomi irin su lisanul arab irin su ainihin wato littafin azzabidi shine tajul arus min al kamus irin su tahzibul lugha tahzibul lugha na al-azhari da ire-iren su qawamis ne na larabci amma ka za gan su voluminous littafi mujalladi 20 25 wanda a ingilishi da ake takama babban yare ne babu irin wannan za dai ka ga littafi kwaya ɗaya haka mujalladi kan kame mai sai a ce maka shine dictionary standard ko kuma shine latest version amma wannan fa na larabawa tun da aka yi su wasu ma babu kalmomin zamani ma a cikinsu waɗannan duka yana so ya tabbata mana da cewa ne Allah ya bai wa larabawa daraja ɗori a kan sauran mutane ta hanyar kasancewar yarensu ya ɗara mai yarurrukan sauran mutane wa ammal amal ta bangaren aiki kuwa fa inna mabnahu alal akhlaq abinda ke sa mutane su aiki na kwarai farko shine dabi'u wa hiya al gara'id al makhluqatu fi nafs dabi'un sune asalin abinda Allah ya halitta a cikin rayuwar mutane gariza dabi'ar da Allah ya halitta a cikin mutane fa kullum muyassar lima khuliqa lahu kenan ko wanda Allah ya halicci maddar rayuwarsa tana son dabi'a mai kyau da hali mai kyau sai dinga yin ɗabi'a da hali mai kyau kuma yana jin daɗin yi duk sanda kuma ya samu kanshi zai ɗabi'a ko hali mara kyau ko da ya yi baya jin daɗin yi akasin haka kuma ga wanda Allah ya halicci maddar rayuwar shi akan ɗabi'a da hali mugun hali yana jin daɗin yin mugunta yana jin daɗin yin ƙarya yana jin daɗin cin haram da aikata haramiya ko mugun aiki sanda kuma duk aka tirsasa shi ko ya samu kansha inda dole sai ya yi aikin kirki to ba ya jin daɗi a rashi yanzu wanda yake shaiɗani ran da duk ya kwana a cikin mutanen kirki aka ce a tashi sallar asuba to ranar ya takura yana jin ya takura dan me za a ce ya tashi a cikin bacci ya sallah wanda kuma yake mutumin kirki ran da duk ya misa ɗan asuba to ranar ya shiga cikin kunci shi kuma ka duba yadda Allah ya bambanta halayyar mutane to daga asalin ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutane akai wa gara'izuhum atwa'ul alkhairi min gairi sai zama ɗabi'ar larabawa ta fi ta ɗabi'un sauran mutane san biye wa aikin alkhairi fahum aqrabu lis sun fi kowa kusanci zuwa ga halin kyauta wal hilmu da ainihin dauriya haƙuri da dauriya wal shaja'a da jarinta wal wafa da cika alƙawari wa gairi zalika min al-akhlaqi al-mahmuda da wasu waɗannan daga cikin halaye masu ainihin kyau abin yabo tun a jahiliya kenan tun a jahiliya ɗabi'a ta tafi dacewa da wannan lakin kanu qabla islami tabi'atan qabilatan lil khair sai dai a jahiliya suna kan wata ɗabi'a wata ke tana iya karɓan alkhairi mu'attalatan an fi'ili amma ta wofanta daga aikata alkhairin shine kamar irin misalin da muka yi da mutumin da zaka ganshi a cikin wasu mutanen banza amma ka ji shi da fasahar baki ma'ana yana da kwakwalwa da za ta iya karɓan ilimi sai dai bata samu ba ina mata mun gane wannan shine kamar ga kanan a tasha kai ne direban mota ta haya ga ta lafiyayya amma babu fasinja kana da mota za ka yi ɗiban mutane ka kai su inda za ka kai su su baka kuɗi amma babu fasinja ko kana zaune a shagon ka cike da kaya amma babu kuɗi a gari da haka babu kasuwa kaga qabilatan litaswiq walakinaha mu'attala an taswiq ina fata mun gane to akwai a jahiliya haka larabawa suke suna da alheri a cikin halayyarsu amma yanayin da suka samu kansu bai ba su daman yin alherin ba don haka tun a jahiliya zaka ga suna nan da waɗannan halayen kyauta juriya jarinta cika alkawari alwafa wannan kam sun shahar da shi da faɗan gaskiya balarabe tun a zahiliya ba yin ƙarya ba yin ƙarya karanta hadisin abu sufiyana na wannan kisa da buhari ya ruwaito haka sa'an nan balarabe tun a ba ya karya alkawari duk alkawarin da aka yi da shi ko mun cutuwar da zai ba zai karya shi ba akwai ƙisa shahararriya da ake bayarwa ta ainihin wani mutumin ƙauye balarabe tsakanin shi da wani sarki shine nu'man ibn munzir ibn ma'is sama nu'manu dan munzir dan ma'us sama sarki ne yana da ranaku guda biyu kamar da suka ba da labari akwai yawmul farahi da yawmul bu'us in dai ka zo ziyara gare shi ranan alfara to ranan ka ban kwana da talauci idan ko ka zo ziyara gare shi ranan albu'us to kisa ne kawai a shekara ya da wani ranakun guda biyu ranar bakin ciki ranar duk wanda ya shigo fadan nan kashe shi ra'ayi to wata ranar sai ya tafi yadda suka ba labari a kisa ba wai akwai isnadi bane kisa ta yan adam ko ya tafi farauta sai ya ɓatan kai sai wani mutumin ƙauye balarabe yana da ruga a daji ya tsince shi bai san sarki ba ne ya tsince shi ya kai shi gidan shi ya yanka mashi dabba ya ba shi nama ya ci ya ba shi nono ya kwana har ya dawo cikin hayyace shi sannan ya nuna mashi hanya inda zai tafi sai ce mashi to duk da ka shiga cikin wani kunci ka zo gari ka ga alhira kenan ka nemi gidan sarki wane ni ne wannan sarkin ka zo zan taimake ka ana nan sai wannan ba kauye ya samu kanshi a cikin yunwa da fatara bayan shekaru da yawa sai ya tuna yayin shi suka ce mishi ai gara ka je gun wannan sarki ka je ka samu wani abu yace a'a bana son zuwa bara suka matsa mishi sai tafi da ya je sai rashin sa'a sai ya iso garin a daidai wannan rana ya shiga gun sarkin sarkin ya ce mishi kai ko me kawo ka irin wannan bakar rana yace to gaskiya ba zan kare alƙawari na ba dole zan kashe ka amma gashi gashi ka ɗauki raƙuma ga garke nan ka ɗebi iya ranka da kayan abinci da komai ka je ka kai ma ɗayanka da sauran zuriya ka ci gaba da wadata su shiga cikin wadata kai kuma ka dawo gare ni baɗi irin wannan ranar sai na kashe ka shi ya kwasa ya tafi shi wai sarkin yana ganin kar a ga ya yi rashin adalci ya kare dokar shi amma ya ba wannan dama ne ya gudu ya ba shi dama irin ya gudu kawai shikenan ya tafi ya je ya ci gaba da rayuwar shi bayan shekara kawai rana tana yi sai gashi ya dawo <laughs> sai ya gera gaishe ya ce mashi tabballaka ma hamalaka alar rujo ya ce amma Allah wajen ranka sai ko ya dawo da kai ko sai ce alwafa'u ce cika alkawari ne dawo da ni ya ce kai ko wani irin meye ya koya maka wannan cika alkawarin sai ce wani addini ne da nake lokacin shi wannan mutumin yana kiristanci ne a lokacin dalilin shigan nu'manu dan mundir addinin kirista ke na lokacin har ya zama hira ta zama zuwan musulunci daular kiristoci ne a shahidi shine ya aka yi ka duba ga irin wannan cika alkawari fa cika alkawari a ce an yanke ma hukuncin kisa amma je ka gida sai rana ita yau a shekara ka dawo a kashe ka kuma kawai sai aka ka dawo ba a haɗa ka da ɗan sanda ba ba a riƙe wani kwalataral ba ba a da wani abin nan ɗinka kawai sai aga ka dawo kuma wai mai hujja ka dawo don ka cika alkawari <laughs> haka larabawa suke a jahiliya don haka kaga jama'a da musulunci yago da suka yi alkawarin za su taimaki musulunci ba su ja da baya ba A kan wannan alkawarin suke sai dai su rasa rayuwarsu to kaga wannan a shahid ne akan cewa ga yadda larabawa suke a jahiliya amma ba su samu ilimi na annabta da zai haskaka musu ba laisa indahum ilmu ilmun munazzalun minas sama'i ba su da ilimi da aka saukar daga sama wala shari'a maurusa annabiyya ba su da wata shari'a da suka gada daga wani annabi wala hum aidan mushtaghilina bi ba'd al-ulum al-aqliyyah al-mahdha kuma ba su shagaltu da wasu ilmomi wanda suke tsantsagaryen ilimin duniya bane ka tibbi wal hisab kamar ilimin likitanci da bayar da magani da kuma ilimin lissafi misali waɗannan ilmomin ba su da wani alaka kai tsaye da addini to wannan ilmomin ma ba su san su ba ba su shagaltu da su ba wa inna ma ilmuhum ma samahat bihi qara'ihum ilimin da suke da shi kawai shine ilimin da ɗabi'a ta ba da dama su min shi'ri kaman waƙa, wal khutabi da gabatar da jawabi aw ma hafazuhu min ansabihim ko kuma abin da suka kiyaye na dangantakarsu dan suna kiyaye dangantakarsu wani dan wani dan wani har zuwa kan annabi Ismail wa ayyamihim da kuma tarihin yaƙe-yaƙensu au mahtaju ilaihi fi duniyahu ko kuma abin da bukatuwa ta sa suka kokari suka fahimce shi min al'anwa'i kamar lissafin taurari wan nujum da ainihin lissafin ainihin taurari har ila yau wato sanin sirrin taurari au min al-hurubi ko kuma sanin dabarun yaƙi irin nasu na dacan waɗannan yanayin rayuwa ne yasa suka gane shi kamar yadda a yanzu zaka iya zuwa ƙauye ka tara babu wanda ya karatun boko a ƙauyen amma kuma sun san sirrin yadda suke yin noma suna da wani ilimi da suka gada na yaya kamata a yi noma yaushe za a yi shuka yaushe za a yi rage wani irin taki ya kamata a sawa shuka kaza wani irin kuya ya kamata a yi wa irin amfani kaza ba tare da wani malamin gona daga nan na firi ko nrs ya je ya musu wani jawabi ba ba su ma taba ganin shi ko suka san shi ba ko to kaga wannan ilimi ne da irin rayuwarsu ta hukunta musu kuma suna yin gidaje don ya kare su daga sanyi da ruwa da sauran abubuwa suna yin waɗannan abubuwa suna ba junansu magunguna ta hanyar itatuwa da ganye da sassaƙe da makamantansu waɗanda yau da gobe suka fahimce su a rayuwa to irin wannan rayuwa kawai larabawa suke yi a zamanin jahiliya falamma ba asallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda yayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a allazi ma ja'ala Allah fil ardi wala yaj'alu amran ajalla minhu wa a'zama qadara wanda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai taba aiko da wani abu a bayan duniya da ya kai girman wannan aikin ba kuma ba zai taba aikowa ba wata laqawhu anhu ba'da mujahadati shadidatu lahum suka karbi wannan addinin a hannun shi bayan yayi kokari mai tsanani wajen tarsasa musu da yi musu wa'azin su karba addinin wa mu'alajatihim ala naqlihim an tilkal adat kuma ya musu ainihin ilaji ya magance musu cutukansu ta hanyar cire su daga wannan al'adu na jahiliya wadhulumatul kufriya da duhu na kafirci allati kanat qad ahalat qulubahum an fitratiha wanda wannan kafircin ya riga ya karkatar da zukatansu daga asalin halitta da Allah ya musu falamma talaqaw anhu zalikal hadi hadayal azima yayin da suka anshi wannan shari'a mai girma daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama zalat tilkar riyuni an qulubihim sai wannan tsatsa da karkata ta kauce daga zukatansu wastanarat sai duka zukatan suka haskaka bi hadayillahi ta hanyar shari'a Allah allazi anzala ala abdihi wa rasulihi shari'ar da Allah ya sauka ga banzan shi kuma bawan shi yayin da manzo Allah ya zo ya same su a cikin wannan bakin jahilci da kafirci da maguzanci amma ya maya da su har Allah ya taimake shi a kansu suka musulunta Allah kuma ya kawar da kafircin da ke cikin zukatansu da duhun jahilcin da ke zukatansu Allah ya maye wannan duhun da hasken annabta da hasken imani da hasken ilimi irin na annabta sai ga su sun zama a immatul huda sun haskaka ko'ina fa akhadhu hadha al-huda al suka dauki wannan shari'a mai girma bi fitrat al jadida suka hada shi da wannan fitrar ta su sabuwa da aka sabunta musu fajtama lahum Alkamalu, sai suka samu cikar komai bil quwwatil makhluqati fihim ta hanyar asalin halitta mai ƙarfin da Allah ya musu tun farko wal kamalul ladzi anzalallahu ilai da kuma wannan shiriya da Allah ya sauka musu ta alqur'ani sai zama bi manzilati ardin jayyidatin fi nafsiha kamar ka ce wani filin noma ne wanda yake dama yana da ƙarfi yana da taki shi kanshi wannan filin lakin hiya mu'attala anil harf sai dai ba a nomawa an bata ta lalace ta zama saura aw qad nabata fiha shajarul uda ko kuma bishiyoyi waɗanda suke masu kaya bishiyar kaya tsiro na kaya ya fito a kan ainihin wannan wuri wal ausaj da kaya har ila duka waɗannan sunaye ne na kayoyi kala daban-daban bishiyoyi ne masu kaya wanda suke masu ɓata waje masu kashe wuri ƙasa ce lafiyayya amma ba a nomawa an bata ta zama saura ta lalace wasarat ma'awal khanaziri ba ta zama makwanta ainihin wato aladu da kuma sauran dabbobi masu cizon mutane asibasu su kura da zaki da makamantansu fa'iza idza minal min minal shajari idan aka tsarkake wannan ƙasa daga waɗannan abubuwa masu cutarwa daga cikin waɗannan tsirrai da waɗannan dabbobi wazduri'a ah, siha afdalul hububi was-simar aka zo aka noma aka shuka watin ɗan itace da ganyayyaki ko kayan noma waɗanda suke mafiya kyau ja a fi min alharfi ma la yusufu mislu za a samu a girbe kayan noma wanda ba za a iya kwatanta kowanne da shi ba ina ba ta mun gane kwatanta fasarar sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar afdal al-khalqi ba'd al-anbiya da ka sai aka samu waɗannan magabata daga cikin mutanen Makka da suka yi kaura da 'yan Madina da suka taimake su suka zama su ne mafi falalar bayan Allah baya ga annabawa wasara afdalan nasi ba'dahum man tabi'ahum da ihsanin ila yawmil ya zama kuma wanda ya fi kowa falala a bayansu, to shine wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama min al-arabi wal ajami sawa'un balarabe ne shi ko ba balarabe ba wa kana nasu idh alkhari juna kharijuna an hadha al-makani qismayn sai zama mutane waɗanda suka fito daga wannan yanki to kala biyu ne in ma kafirun ko dai ya zama kafiri ne mutum tsantsagariyar kafiri minal yahudi wan nasara daga cikin yahudu da kiristoci lam yaqbal hudallahi ba su anshi shari'ar Allah ba wa in ma ghairuhum ko kuma waɗanda ba yahudu ba ba nasara ba minal ajami daga cikin sauran kabilu alladhina lam yushrikhum lam yushrikhum ah, fi ma faqaru wanda bai yi tarayya da larabawa akan abin da Allah ya halicce su a kai ba wa kana ammatul ajami hina idin kuffara ɗaukacin waɗanda ba larabawa ba a wannan zamanin sanda musulunci ya zo kafirai ne min al-fursi war rum daga cikin farisawa da rumawa faja'at ash-shari'atu bittiba'i ulaika as-sabiqina al-huda sai shari'a ta zo ta ce lalle lalle duk wanda yake son tsira yabi waɗancan da suka yi gaba sune almuhajiruna wal ansar kenan ya bi su akan wannan shari'a allazi radiyahu Allahu lahu Shiryar da Allah ya yarda musu da ita wa bi mukhalafati man siwahu kuma cewa lallai duk wanda yake son ya rabauta to ya saba ma waɗanda ba su ba imma li ma'asiyatihi wa imma li linaqisatihi wanda yake ba su ba saboda saban shi ko wanda yake ba su ba saboda yana da naƙasa bai kai su ba ko da shi musulmi ne wanda yake ba su ba don sabo ne kafiran nan yahud da nasara wanda yake ba su ba don na ƙasa shine sauran musulmai waɗanda suka musulunta amma ba su kai da laraba ba wa ma li'annahu annahu na ƙisa ko kuma don ma mutumin ya zama ko da bai da wani tawaya to ana tsammanin shi zari'a ne hanya ce zuwa ga na ƙasa na na hati shari'atu an mushabatul a'ajin shi to in ya zama shari'ar musulunci ta hana kwaikwayo da ainihin wato waɗanda ba larabawa ba da khalafi zalika ma alaihi ajimul kufar wannan yana shigar da dukkanin abin da maguzawa waɗanda suke kafirai suke a kai ƙadiman wa hadisan tun da can da kuma daga baya wadda khalafihi ma alaihi ajimul muslimun to haka nan ma al'ada gwarawa waɗanda suke musulmai shi ma ya shiga da gaske abin da aka hana aiko da shi mimma lam yakun alaihi sabiqun al-awwal wanda musulmai ne mutanen da suke yin shi amma ba larabawa ba wannan abu da suke na al'ada ya saba wa al'adan mutanen farko jama'a kun ji asalin salafiyanci ko al'adan mutanen garin ku musulmai ne in ta saba wa al'adan mutanen farko sai annabi da sabai to abun ka guje mata ne wannan al'ada abun guje mata ne ba al'ada bi bace shine irin waɗannan al'adun da muke a kasashen mu ga sanan kala daban-daban akan bukukuwa ne na mutuwa da haihuwa da reno da zamantakewa da kasuwanci da irin ma yaran da muke amfani da shi da yadda muke kallon rayuwar junanmu da makamantansa matukar ya saɓawa ma alaihi ma alaihi al-awwaluna yana daga cikin abin da ake ka akan ka saba mushi kama yadkhulu fi musamman jahiliyyati al-arabiyya ma kana alaihi ahlul jahiliyyati qabla al-islam kama yadda abin da ake nufi da jahiliyyar larabawa shine duk abin da larabawa suke a kai kafin musulunci wa da ilaihi kasirun min al-arabi min al da allati kanu alaiha da kuma abubuwan da larabawa suka koma suna yi daga baya bayan sun musulunta abinda ake yi da can a maguzanci ma'ana abinda aka yi a jahiliya kafare ne suka yi aka ce kai akwai da shi abinda aka dawo ana yi yanzu musulmai ne suke yi aka ce shi ma kada akwai da shi saboda mene saboda ya saba musulmin farko wa yake magana shafuka eh. kusan goma da kwarai kuwa wannan shine asalin abin da yake so ya fara duka shimfiɗa yake akan maganganun nan da yake yi yanzu don yanzu kaga yana concluding ne yana tikewa akan duk bayanan da ya kwararo ne kwarai kuma duk wannan karmu manta fa duka duka har yanzu muqaddima yake akan asalin abin da ya sa littafin sai an je can zai ce faslun a ayyadul kufari kafiratun mukhtalifatun daga nan zai fara asalin bayani sai an wuce rabin littafin ibn tabiya kenan ilimin ya ishe shi ne da ba kai baka ji wani hakike ba yanzu kaman kaman wani wani sociologist ne wanda ya wani field work a anthropology yanzu yake bayani ka ji irin karatun jama'a shi sa wanda ka ji yana cewa ibn tabiya bai san komai ba ko ba malami bane ba su karanta wa ibn tabiya ba ko kuma sun karanta da makauniyar kiyayya makauniyar kiyayya ta kyamashi an riga an dasa masa ita to wannan ba zai ga alherin ka ba dama amma dinda ake neman malami cikakken malami jama'a musulunci ibn taymiya ya kai dan shi ba wai malami ne kawai zalla na fassara hadisi da bayanai akan ayoyi ba malami ne akan harkokin rayuwa da tattali da kasuwanci da alaka al'umma da matsalolin da suke faruwa a cikin rayuwa ga sunan kana jin da yake wannan bayanan jama'a yanzu dai waɗannan bayanan da yake yi ga sunan daki-daki akan ina aka kwana ina aka tashi Su waye larabawa me ya ba su falala me yasa aka ce a ƙaunace su hadisai da maganganu akan ƙaunarsu da girmama su sannan kuma ya kawo bayani akan yadda suka rayu kafin musulunci da irin ɗabi'ar da suke a kai me yasa ba su zama na kirki ba a kafin musulunci menene abin da suka rasa me musulunci ya kawo musu ya cika shi musu wancan abin da suka rasa wannan shi ya haifar musu da daraja saboda daraja na faruwa ne saboda kaza da kaza saboda aiki na gari da kuma ainihin wato a ilimi mai amfani sa'annan kuma ya sake biyowa yanzu da cewa to duk abin da suke a kai na farkon nan shine abu mai kyau wanda duk ya saba musu sawa'un an yi shi ne kafin a yi zamaninsu a jahiliya kenan ko ko bayan zamaninsu duka yana cikin abin da aka ce kar kai koyi da shi kenan koyin rashin hana koyin ya hada da hana koyi da tsantsar maguzawa da hana koyi da waɗanda sun gaji jinin waɗancan maguzawan amma ba su gaji addinin maguzawan ba za ka suna addinin musulunci amma kuma suna da al'adu ragowar na gado ce su ma ba a koyi da su zai zo kuma yi magana akan kashe-kashen larabawa dangane da balarabe wanda yake garinsu larabci ne fatan shi ta larabawa ne yaren shi na larabci ne da kuma aka san haka duk zai waɗannan bayanan waɗannan duk bayanai ne a cikin social sciences jama'a Allah ya gafarta musu da shine sai yake cewa wa man tashabbaha min al arab bil ajami lahika bihim daga cikin larabawa duk wanda ya koma yana kwaikwayon gwarawa to ya zama cikin su ya dawo ƙasa kenan wa man tashabbaha min al-ajami bil arabi lahika bihim haka daga cikin gwarawa da waɗanda ba larabawa ba duk wanda ya koma yana kwaikwayo da al'adun larabawan na farko to shi ma sai ya koma cikinsa shi kuma ya ɗagu kenan wali haza kana allazina tanawalul ilma wal imana min abna'i farisa don haka ne aka samu waɗanda suka iya kamo ilimi ɗinnan da imani daga cikin mutanen farisa innama hasala zalika bi mutaba'atihim lid-din al-hanif wannan ya faru gare su ne saboda bin addini miƙaƙƙe da suka yi wancan hadisi yake isharar da annabi yake cewa law kana ad-din fi suraya lanalahu rijalun min ha'ula'i ko to daga cikin su waɗannan ɗaiɗaiwan manyan malamai irin su Bukhari misali da makamantansu duk abna ufaris ne da suka iya kamo wannan ilimin suka ɗaukaka ɗaukaka ta zo musu ne saboda sun kama ilimi na addinin gaskiya yanzu Imam Bukhari ya ɗara duk wani malamin hadisi da zaka ambata ko da ba quraishi shi ne dai na ya samu wannan saboda mutaba'atu dinul hanif haka shi da ire-irensa ina fata mun fahimci wannan bi lawazimihi min al-arabiyya da kuma bin abin abinda yake lazimtan wannan addini tsiniƙaƙƙe na shi harshen larabcin wa gairiha da sauran abubuwa wa man ƙasa min al-arabi wanda ya samu faɗuwa daga cikin larabawa ma huwa bi takhallufihim an hadha shi kuma ya faɗi ne saboda ya ja da baya ya kibin wannan abu irin su Abu Jahal da su Abu lahabi kaga larabawa ne ƙureshawa su ma hashimawa ne zirya ya aka suka koma baya suka zama kafirai tun anan duniya saboda sun ƙi wannan gaskiya shine ma'anan daga cikin larabawa wanda ya bi maguzawa bihim daga cikin maguzawa wanda ya larabawa irin na farko din can shi ma lahika bihim ina fata muna ganewa jama'a sai ya ce ah, ah, wa imma bi muwafaqatihim lil ajam ko kuma haka ne ko wa ma bi muwafaqatihim lil ajami ko kuma dan sun dace da maguzawa fi masunnatu an yukhalifu fihi a cikin abin da sunna ta hukunta a saba ma maguzawa akai sai ka biye musu akai fa hadha wajhun wannan wata fuska ce fuska ita ce larabawa suna da daraja in sun musulunta maguzawa idan sun musulunta suka bi larabawa akan wannan sai su zama sun shiga karabkasu idan kuma aka samu balarabe ya taɓe sai kuma karabka waɗancan maguzawa shine yake ƙara bayani cewa domin ita darajar tana samuwa ne da wannan asalin da kuma wanda ya bi shi <clears throat> na ƙasa kuma tana samuwa ne da saɓanin wannan asalin da kuma wanda ya bi shi daga wanda duk ya bi daga cikin larabawa ya bi maguzawa to ya zama ɗaya daga cikinsu saboda bin su da ya yi ko kuma saboda ya aikata abin da a bisa sunnan musulunci kamata ya saba musu a ciki wa aidan ha ila yau fa inna Allah ta'ala lamma anzala kitabahu bil lisan al arabi na'am to fi ma ja'ad bi sunna cikin abinda sunna ta zo da cewa saba musu zai zama ma'anar shi ɗaya ne ba matsala insha Allah sai ce wa aidan fa inna Allah ta'ala lamma anzala kitabahu bil lisan al arabi yayin da Allah ya saukar da harshen Qur'anin sa da harshen larabci waje ala rasulahu muballigan anhu alkitab ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan littafi wal hikmatu bi lisanihi al-arabi ya ainihin wato isar da qur'anin da harshen larabci ya isar da kuma sunna da harshen larabci waje ala sabiqina ila hadha ad-din mutakallimin bihi ya sanya kuma mutanen da suka riga kowa shiga wannan addini suna magana ne da wannan harshen na larabci lam yakun sabilun ila dhabt ad-din wa ma'rifatihi illa bi dhabt al-lisan babu yadda za a yi a fahimci wannan addini na addinin musulunci sai an kiyaye wannan harshen babu yadda za a yi mutum ya kai ga kololuwar fahimtar wannan addini na musulunci kuma ya ce zai zagaye harshen larabci ba ruwan shi da shi bai yiwuwa wasarat ma'rifatuhu min ad-din daga nan ne sai aka wayi gari koyan harshen larabci ya zama daga cikin koyan addini wannan haka yake a manhajin salaf jama'a ana koyan larabci ne a matsayin wani darasi daga cikin darasan addini na daga cikin bid'a ta ƙarshen duniya da maguzanci ƙoƙarin raba musulunci da addinin eh, da larabci ɗaukar larabci a matsayin wani fanni na ilimi daban wanda bai da alaƙa da musulunci kwatankwacin shi kwatankwacin duk wani ilimi da ka sani a yanzu a zamani economics ne sociology ne medicine ne anthropology ne zoology ne ka ba tun daga accounting har zuwa zoology a to z ɗinsu ko ai ana ganin ulum ne bahta sciences ne masu zaman kansu ba su da alaka da musulunci aka ake lissafa su ko to a wannan taɓaɓɓiyar lissafin kuma ake lissafa larabci a matsayin kamar yadda ingilishi yake ko faransanci ko hausa ko duk wani yare da ake karanta shi a matsayin academic discipline to karanta larabci da irin wannan sura patach ɗaukar larabci da irin wannan yanayin jama'a patach babu shakka larabci a mazhabin salaf to wani darasi ne a cikin musulunci kamar yadda tauhidi da fiqhu da hadisi da mustalahul hadith da tarihi da sira duka waɗannan darussa ne a cikin ƙwaryar ilmomin a sakafar islamiyya to fitar da larabci daga ciki ya kawo barna tsayawa a duniya shine za ka samu 'yan larabci ba su iya addinin musulunci ba 'yan addinin musulunci ba su iya larabci ba sai ka rasa wanne ne ya fi sauki a halahuma murrun sai ka samu mutum kwararre a larabci bai iya alkur'ani ba ma bai san hadisi ba bai san fiqhu ba bai san tauhidi ba bai san tarihin musulunci ba ko kuma kwararre a qur'ani ko hadisi ko fiqhu in court kwararre a irin yaron su amma ko bai iya larabci ba bai iya jan aya alkur'ani da larabci ba kuma yi kwararre ne addinin musulunci ko kuma koda ya ya iya kaddara ma alaran ma ne ya da ci alkur'ani amma bai san irabin qur'ani ba bai san fassarar shi ba bai san yadda ake gane bayanin da ke cikin shi da fasaha da balaga da ke cikin shi ba wannan kaga shi ma makaho ne game da menene asalin addinin musulunci domin ba yi da yaren musuluncin shi za jama'a dole sai mun dawo cikin hayyacin mu na iya tuna wata magana da mala albani ya Allah ya gafarta mishi a cikin karatukan hamawiya aka yi wannan magana tun ana cikin rumfa kwanata yace ko da muke cewa ku je ku koyi waɗannan ilmomi na larabci a makarantun boko na zamani fc da jami'oi muna faɗa ne saboda babu alternative za ku yi tuna wannan magana saboda babu inda za a je a koya in ba a nan ɗin ba amma ku gane larura ne ranar da muka yi makarantu irin namu na musulunci jami'o'i irin namu na musulunci to ba za a raba tsakanin addinin musulunci da larabci ba Allah ya yi waɗannan batutuwan wasu kwala za su manta ba dole ne zama da bin harf ba haka amma magana ne ma'anar wannan wallahi jama'a mu da muka karanta larabci da irin wannan sura mu muka san hatsarin da muka fuskanta ba dan Allah ya taimake mu mun shiga cikin irin wannan harka halin su mala albani Allah ya gafarta musu suna koya mana aqida ba da tun mutum ya bata wallahi dan muna da abokai da dama sun zama batutu, za ga mutum ma ya zama shawish bai san ma da me yayi imani da me ya kafurce ba yadda ka ga dai labarin su ibnu juwayni din nan da ake fada da su sharu satani da makamantansu haka zaka samu kanka a cikin rudani mai yawa dan za a koya maka courses sama da 120 units na courses babu abu kwaya ɗaya da zai koya maka akalla a ce bala ga Alƙur'ani, ko bala ga sunnan manzo Allah tsari salama ko muhimmancin waɗannan masajar ɗin game da fahimtar larabci ko amfaninsu ga mai fahimtar larabci za a cika ka da hayaniya ne ta maguzawa na farko da na ƙarshe hayaniya ce ta wasu ma kafirai waɗanda ba su da alaƙa ma da addini ba su ma san inda addinin Allah ya sa gaba ba nazariyat ɗinsu su ake tattabiki a kan yaran sai ka fito ka iya dai wani abu mai suna ilimi amma yadda ka san